المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيه كان وتا ashirin da nawa ne da hudu ashirin da hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da 29 ga watan daya shekara ta 2000 da goma sha daya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi na sharhu sunna na imamul hassan al-barbahari wanda muke yi wata-wata wanda yau insha Allah za mu tashi akan gabar magana ta 21 ko al-imanu bi shafa'a haka ne na'am oke ba mu yi azabin kabar ba wal iman bi azabil qabri wa munkarin wa nakir mun yi wannan nan muka tsaya kai malam yake cewa wal imanu bi azabil qabri yana daga cikin aqidu na ahlus sunna shine ai imani a yadda da azabar kabari azabar kabari lalle akwai azaba a kabari bayan an mutu ga wadda suka fandare wa ubangiji kuma ga wanda Allah ya niyyar musu azaba da an samu wasu jama'a cikin yan bid'a da suke inkarin samuwar azabar kabari irin mu'tazilawa da sauran ahlul kalami da malaman falsafa suna inkarin samuwar yin azabar kabari su duk abin da ba ganin su aka yi ba su in dai ba gani aka yi da ido ba ba taɓawa aka yi ba ba ɗanɗana aka yi ba ba su yi imani da shi ba ba su yadda da shi ba to amma wannan ya sabawa abinda ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na hadithai mutawatirai da suka yi bayani akan samuwar azabar kabari lallai akwai azabar ta kabari wa munkarun wa nakir kuma mun yi imani da munkar da nakir munkar da nakir an wakilta su ne um, mala'iku ne da aka wakilta su akan tambaya na kabari kamar yadda ya zo cikin hadisin da Imam Bukhari da imamu Muslim suka ruwaito shi Anas dan Malik yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza wudi'a al-abdu fi qabrihi idan aka sanya bawa a kabarinsa wa tawalla anhu ashabuhu kuma waɗanda suka binne shi suka juya baya za su yi masa tambaya za su ce da shi man rabbuka wa ma dinuka ومن نبيك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بئت فيكم إذا mumini ne zai ba da amsa rabbi Allah dini al-islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حتى أتاه اليقين غسر شيكما إن كافرين ما دينك من ربك وما دينك ومن نبيك fi تقول في da zai الذي fi kuma wannan duk a cikin kabari idan mutum kafiri ne ko fasiki ne ba zai iya ba da amsa ba sai dai abin da aka faɗa sai rinka ce ha ha ina ce marar buka sai ce ha kuma dininka sai ce ha kuma biyu ka ce ha sai mala'ika ya same shi ya duke shi a ƙarƙashin kunnensa da guduma ta wuta duk zai wata ƙarar da da ce mutane suna raye in suka ji wannan tsarin sai sun mutu wanda Allah ya faɗi sifan wannan mala'iku da irin yadda za su azabtar da mutum a cikin wannan kabari don a tabbatar mana akwai azaba ta kabari kuma akwai ni'ima kuma ta kabari yanzu wancan idan ya bada amsa sai a bude masa gidansa na wuta sai ya gudu kamar zai tafi sai su ce zauna ai ka bada amsa sai a bude masa gidansa na aljanna in aka bude masa sai ya sufa kamar zai shiga sai su ce da shi zauna mai kake gaggawa na baka na zuba ai tun da ka ba da amsa ai kana hanya wannan cikin hadisi yanzu in kafiri ne kuma za a bude masa gidansa na aljanna da ya yi imani da ya yi aiki na kwarai zai kamar zai shiga sai a ce zauna ba inda za ka ji ai baka ba da amsa ba da ka ba da amsa nan to da ka samu shiga sai a bude masa gidansa na wuta daidai da kofar allura zafin wutan da tiririnta da hamaminta zai fara buge shi tukunna a gurin sai ce zauna ba inda zaka ka je gidanka kenan nan za ka ta zama a matsayi masa kabarinsa haƙarƙarinsa su saba da juna ƙasa ta matse shi haka za a yi masa saboda bai bada ansa ba manzo Allah ya ce waɗannan mala'ikun huma ne. azraqani yaqulu li yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir absaruhuma kal barqi wa aswatuhuma kal ra'di mala'iku ne bakaki masu masu bulu din ido ka san abin da ya fi komai muni ka ga mutum baki kuma idonsa bulu baki ya haɗu da bulu bai da kyan gari to haka suke da yansu mun karɗe na ke wannan hadisin yana nuna mana akwai waɗannan sai mu shirya mu kimtsa mu sanya za mu fuskanci ubangiji tabaraka wa ala da ayyukanmu wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi ne mu imani da tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa likulli nabiyyin haudun annabi yana da tafkin sa illa salihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi salihu fa inna haudahu dar'u naqatihi shi shi tafkin sa an taguwarsa ce sai dai wannan hadisi ne ba shi da kyau hadisi ne maudu'i ba. amma yadda imam al-uqaili ya fitar da shi a cikin al-du'afa haka ibn al-jawzi ya fitar da gare shi a cikin littafin al-mawdu'at shi kansa da yazo ibn al-jawzi ya ce hada hadisan mawdu'a la asla lahu hadisi ne mawdu'i wanda ba shi da ba shi da asali ba shi da tushe to amma wajibi ne mu imani tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake ya tabbata a riwaya kamar yadda imam al-bagawi imam ibn kathir ya fitar a cikin littafinsa an-nihaya al-bidaya wan nihaya kenan an ambaci hadisai da dama da suke magana akan haulin annabi tafkinsa kenan Allah ya shayar da mu da ni da ke gaba da cikin wannan tafki din hadisai mutawatirai waɗanda suka zo ta hanyoyi mutawatirai masu girma masu yawan gaske wanda da yawa daga cikin bida waɗanda ba sa san Allah ba sa san manzon Allah akwai waɗanda suke inkarin wannan suke korewa samuwar haka din amma dai ya tabbata a cikin wato hadisai to wannan kenan a ku yi imani da tafkin annabi manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata a cikin hadisin ingantacce cewa yana da tafki kuma ran tashin alkiyama zai zo ya tarar da mala'iku suna dukan mutane a tafkin suna kora suna duka suna kora suna duka suna kora suna duka daga nesa zai rinka ce da su ummati ummati ummati al'umma ta ce al'umma ta ce al'umma ta ce su mala'iku za su ce da annabi fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak ai baka san me suka kirkira bayan ka ba baka san abin da suka kirkiro bayan ka ba fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak baka san me suka kirkira a bayan ka ba na sabon addini fa innahum ghayyaru wa badalu sun caccanja sun babbata annabi zai zo tarar da ana dukan mutane a wannan tafki wanda tafki ne duk wanda ya sha wannan ruwan insha Allah ta'ala ya daina jin ishirwa har abada idan mala'iku suka gaya masa haka sai ce to fasuhukan fasuhukan fasuhukan ku nesa ku tafi ku tafi ku tafi wannan shine illar dan bid'a masifar da dan bid'a zai gamu da ita wanda yake kirkiran abu da dangantawa annabi alhalin kuma annabi bai ce ai ba yana yin sa a matsayin addini Allah kiyaye da aka mu imani akwai wanda ya imani da manzon Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin tarkin annabi zai samu shan wannan ruwa Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan to ku imani akwai wannan al imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin al khati'in fi yawm al qiyamah ku imani da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga masu zunubi masu kuskure a ranar tashin alkiyama wa ala sirati sallah annabi zai ceto hatta akan siradi kuma ku yi imani da samuwan siradi wa yukhrijuhum min jawfi jahannam annabi zai fitar da wasu daga cikin wutar jahannama kamar yadda ya a cikin aqidatu tahawiyya sharhin tahawiyya yayi bayani kala kala kashi kashi irin na ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai wa al'ummarsa kashi da yawa wa ma min nabiyyin illa lahu shafa'a annabi ce babu wani annabi face yana da ceto kowane annabi zai ceto wa kadhalika siddiqin wa shuhada'i haka siddiqai sune kamar kannan annabawa kenan an gani daga annabi sai siddiqi irin su abubakar ke kowane annabi yana da siddiqi li kulli nabiyyin siddiqun wa siddiqu ummati abubakar kowane ko abubakar kowane al'umma kowane annabi yana da siddiqi to siddiqin al'umma ta shine sai na abubakar zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce Allah yake ba da wanda ya ga dama to haka wa shuhada'i da shahidai su shahidai za su yi ceto wa salihin da salihan bayi mutanen kwarai wanda Allah ya rubuta musu salaha الصديقون والشهداء والصالحون duka suna cikin masu ceto walillahi ba da zalika tafaddulun kasirun bayan wannan kuma Allah yana da falala mai yawa da zai iya bawa wasu kuma bayi an gane sauran muminai za su yi fi mani sha'u amma fa ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama ceton ba wai shine mutum zai wayi gari kullum yanzu yana ceto ba sai in Allah ya zabe ka zabe ne kamar yadda zamu karanta cikin ayoyin alqur'ani kuma sai da izinin Allah wal khuruj minan nari ba'da mahtaraku annabi zai ceci wasu mutane daga wuta bayan sun kone shine ba'dama taraku ai ba'dama ahraku bayan sun kone da wuta Allah zai sa maza Allah ya shiga ya tsamo su ya sa a tsamo su daga cikin wuta a fito da su dan albarkacin ceton annabi sun kone wa tsaro fahman sun zama toka sun zama gawayi subhanallah kyau Allah samu cika da imani haka yazo cikin um, littafin al-bidaya wa nihaya ta ibnu kasir da kuma sharhin tahawiya ta ibnu abul izz al-hanafi Allah masa rahama da duk waɗannan tafsirai an yi bayanin wannan to anan gurin idan kun lura wannan gaban magana ta 21 tana nuna mana ceto ko da samuwar ceto lalle za a ceto kuma Allah ya halatta ceto ya yi magana akan samuwar ceto kullillahi su jami'a man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ba mai ceto sai da izinin Allah kuma duk ceto na Allah ne ma min shafi'in illa min ba'di idni ba mai ceto sai bayan izinin Allah ko manzon Allah ba zai ceto ba sai bayan Allah ya yi mai وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له waɗannan ayoyi suke nuna mana za a samu ceto amma sai da izinin Allah to a nan ya ku yan uwana wajibin mu sani cewa duk matsayi kuma duk darajar mutum duk kimansa bai isa ya ceto ba in Allah bai bashi dama ba hatta annabi baya ceto sai da izinin Allah to kaga batun cewa wani babban malami ko wani wali ko shehi ko me ma dai za ka amince shi ko me matsayin da za ka bashi cewa wai zai je wai kiyama wai zai je da wai da riga mai aljihu dubu saba'in wai zai bude wai duk wanda ya bi hanyar sa ya jama'ar jama'a sai bi ɗariƙar sa wai zai lodi wai kowane aljihu yana ɗauka mutum dubu saba'in a ga su zan sa wasan yara ko ba gaba ne yawwa kuma kai kanka da ka yi ceto malam sai ma izini ba kai a ce sai ceto wanda za ka ceta ma sai an nuna ma ga wanda za ka ceta ka mutum ne baka kuɗi ya ce ka raba in za ka raba ɗin kuma ya baka list ka ce ka ba wa ne ka ba wa ne ka ba wa ne ce me da haka ka ba wani maganar cewa mutum ya zai ceto dan jama'a sa dan kungiyar sa dan dariƙar sa dan waye din sa ga ka tsaya kai aiki kurum kawai mutum ya tsaya yayi aiki ya gina lahirarsa da kansa wallahi amma ka ce wai ka dogara wai wani wai zai zo ya tarar da kai wannan rubutu ne akan ruwa kai banda ma rubutu akan ruwa ya ma fi shigar filin shi a dan rubuta ma kun fahimci wannan sannan wannan ya nuna mana bayan Allah na kwarai sun ma suna yin ceto ko irin salihai siddiƙai shahidai da kuma sauran mu'minai wanda Allah ya musu wannan ni'ima Allah ya ba mu Allah ya sa mu cikin masu yin ceton ba ma wanda za a ceta ba kadai mu Allah ya sa mu cikin ceton annabi kuma mu ma ya ba mu alfarman mu cecewar su kaga wannan ni'ima eh. wal imani bis sirati ala jahannam imani da sirati akan jahannama siradi din nan shine jisrun yunsabu ala matni jahannam wata gada ce da aka kafa ta akan jahannama gada ce akan wuta jahannama shine siradi yajuzuhu nasu ala kadri a'malihim mutane suna ketare wannan siradi a bisa gwargwadon ayyukansu iya yawan sallar ka ibada ka aqida ka tsoron Allah ka imanin ka kyakkyawan alaƙanka da ubangiji iyayen da zaka wuce wannan gado ko wannan gada ta siradi da wuri ya zo a cikin hadisi ingantacce wani zai wuce kamar kyakkyawa da ido kawai ya wuce wani zai wuce kamar walƙiya wani zai wuce da gudu wani zai wuce da rarrafe wani da jan ciki eh, ga kuma zabaniyawa a cikin nama. akwai kantara da ake faɗa gada ce kantara sai an getare ta in an wuce shiraɗi sai an bi ta kanta to akwai zamaniyawa mala'iku ne sanada uzzabaniya suna turgo mutane da makatu jam'i na makata suna turgar mutum duk wanda bai aiki na kwarai ba bai aiki na gari ba wallahi sai dai su harzo shi su turgo shi ma. mutum yana tafiya manzo Allah yana kan karshen sarati yana tsaye yana ummati ummati ummati ummati ceton kenan ya Allah yan al'ummata ya Allah yan to saboda duk duniya kowa sai ya wuce wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya ke tare wallahi ba wanda zai ba to Allah ya mana mai kyau Allah ya mana mai kyau to annabi ya faɗa iya gurgurdan aikin ka shi zai wutar da kai Ba ka wanda yake so ya wuce sirati da wuri-wuri yawan ta aikin alheri ka yawaita istighfari ka yawaita salatin annabi ka yawaita tuba ka yawaita sadaka ka yawaita faɗin maganganu na gari ka yawaita kame jinka da kame ganinka ka zama mutumin gaskiya ka zama mai amana ka zamanto mai kishin addini a duk inda kake wannan zai baka nasara ka samu ƙetare sirati cikin sauki Allah ya ba mu dace ya akudu siratu man sha Allah to sirati yakan cafke kuma ya rike wanda Allah ya ga dama kaifi ne da shi aka ce ya fi ido ya fi gashin ido siririta siriri ne ya fi gashi kamar gashi yake guda ɗaya ne an samu wani malami mara tsoron Allah irin malaman nan da ba su yarda da hadisin annabi ba na wai ba wai ka ji mutane suna maganar sirati yace a kawo shi a kiyama sai na tsinka shi subhanallah haka ya faɗa wai a kawo masa wai sirati sai ya tsinka shi kawai dan an ce hadisin annabi ne annabi ya faɗa ne shi kuma bai imani da maganar annabi ba shi wai qur'ani wai ya yarda shi wai yace a kawo masa shi zai shi ce yake ce mutane a hankali ma zai yau yau ce ko igiyar guga ne ma dora ba sai ta tsinkewa a za a ce mutane akwai sirati akwai sirati to ba su yadda da sirati ba in alqur'ani yuna kaga wannan bata ne mu dai duk abinda manzon Allah ya faɗa wallahi ko wani ta dauka ko bata dauka ba mun yadda kuma mun tabbatar annabi zai mana ƙarya ba ya Allah ya Allah ya Allah karma mu da kaucewa bayan samun shari'a raɗin nan yakan cafke wanda ya ga dama wanda Allah ya so wa yajuzu man sha Allah sannan kuma wanda Allah ya so ya juzu zai ƙetare wa yasqutu fi jahannama man sha Allah wanda Allah ya so kuma zai fada cikin wutar jahannama ta kan siratin wa lahum anwarun ala qadri amalihim wanda Allah ya ce mutane suna da haske a bisa gwargwadon ayyukansu in mutum yana da yawan ibada za ga in yazo wuciya kamar rana haske ce wani kenan a duniya an bautu wajen azumi na nafila salatin annabi zikiri istighfari ne ayyukan alkhairi jihadi ne da'awa ne da hasken sa zai zo wuce bai da matsala wani kuma zai zo ga hasken amma sai ga hasken kamar na kyandir wani kuma zai zo hasken nasa kamar na fitila wani kuma zai ga hasken nasa kamar na ciwon wani kuma zai ga kamar irin matacciyar batar din nan ta dutsa shi malam haka zai zo da dan haskensa dan din iya gwargwadon aikin ka kai mala a kiyama akwai tashin hankali da sunan asiri kowa wallahi ranar ce yau matubula sara'il ranar da dukkan wani sirri Allah zai bude shi gaba daya akan siratin nan akwai wata tsaya da ake ce da ita mislu shauki sa'adan manzo Allah ce kun san shauki sa'adan kaya ta sa'adan take ba sani ba annabi ya ce kau ai wata kaya ce da take fizge mutane take kame mutane da ayyukansu mutum bai da aiki mai kyau wannan kayar in ta shafe shi wallahi sai dai ya shiga jahannama annabi ya karanta musu ayar nan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wal imani bil anbiya'i wal mala'ika ai imani da annabawa da mala'ikun Allah mu yadda da annabawa mu yadda da mala'ikun Allah duka akwai annabawa akwai mala'iku annabawa wakilan Allah yan aikin Allah da ya turo su a bayan ƙasa don su gaya mutane gaskiya mala'iku ma'aikatan ubangiji tabaraka ta'ala akwai masu kare mutane akwai masu yawo a duniya akwai masu gadin wuta akwai masu gadin aljanna akwai waɗanda suke kabari ashe ne akwai asayyahi mala'ikun da tunda Allah ya duniya kullum yawo suke a duniya kewaya suke aikata kenan gadin da Allah ya akwai mala'ikun da tunda Allah ya halicci duniya suna ruku'i ba su daga ba akwai wanda tunda Allah ya duniya suna sujada ba su daga ba akwai waɗanda tunda Allah ya duniya a tsaye suke sun kame ba su daga ba kai mala'iku suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san yawan rundunonin ubangijinka sai shi sau kai kanka kana tare da mala'ikun guda biyu kowane mutum ɗaya da mala'ika biyu yake tafiya mala'ika guda ɗaya kuma manzo Allah ce na ga mala'ika Jibril wa lahu 600 juna yana da fuske guda 600 yace ban taba ganin sa ba sai sau biyu yace wata ran da na gan shi ya bude fuka-fuki guda ɗaya baya ɗaya cikin 600 nan sai na gaba ɗaya bana ganin sama ya toshe sasannin gaba ɗaya fuka sa ɗaya kawai ba ba in ya ɗaga bara sai dai ka ga fuka-fukin saboda fadi to yana da mala'iku la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah abin da ya umarce su kuma suna aikata abin da aka ba su umarni su mala'iku ba su ma san saban Allah ba gani ne da kai muka san saban Allah ba ce za suka cewa Allah a taj'alu fiha man yufsidu fiha ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون malaiku suka ce yanzu Allah za ka zo ka halice wasu halitta ba su bayan an halice su kenan za a halice dan adam ya ce yanzu Allah za ka zo ka halice halittar da za su zo su rinka wato saban Allah suna zubar da jini suna kashe kashe kan ka halice su suka ce kana halice mutane shi ne yana da suke cewa mala'iku sun yi wa mutane hasada suka ce kar mu zo Allah kuma ya ce a alamu ma la ta'alamuna ni na san abin da kuka sani ba kuma cikin rikimar ubangiji sun kaunin malamai sai Allah halitta dan adam din kuma ya fifita shi akan malaika wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil badri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila cikin suratul nahl kuma Allah ya sa mala'iku su yi wa annaba Adam dan Adam sujjada wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al-kafirin ke su yi sujjada kaga za su yi za za su yi tunda Allah ke su yi kaga Allah ya fice dan Adam akan sujjada sai ce nan ne ya taurin kai illa iblis aba sai iblis سيدي وقال هيك اعجبني من خلق تقينا وان الله انا جني يسجل لك هذه الشهاده تبو ادم قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتلكن ذريته الا قليلا يا الله كان جنون ون ون كفيفي تاشي اكينا shi ke nan in kuka banda ka bani mai tamfana na rikina alakar da duk zuriyar ba wannan adamu sai dai kaɗan daga cikin su yana Allah ce bai sa a tafi Allah ya mana da kyau domin imani akwai mala'iku ko da ba maganin su alamun nurani duniya ce ta haske Allah ya halicci mala'iku da haske الإيمان بأن الجنة حق والنار حق ka yadda a yi imani da aljanna gaskiya ne kuma wuta ma gaskiya ne wal jannatu wan naru makhluqatani da wuta da aljanna duk abubuwan halitta ne kamar yadda ni aka halicce ni aka halicci bishiya aka halicce ka aka halicci sama aka halicci kasa aka aljanna da wuta ma halittan sa aljannatu fi samai sabi'a aljanna tana can saman bakwai saman sama wa saqfuha gidan aljanna shine al Allah aljanna tana saman bakwai ita ce karshe a saman bakwai to rufin kwanan da aka rufe gidan aljanna gadon mulkin Allah ne al'arshin Allah ne babu wani abu kuma sama da Allah to kaga wanda Allah ba su gidan aljanna suna kusa da Allah kisa ya kamata mu yi aiki ko ya zama wajibi mu yi aiki mu samu gidan aljanna dama akwai sama ta daya tsakanin sama ta daya da sama ta biyu tafiya shekara 500 hundred years shekara biyar za ka yi kana rusa gudu akan abin hawa faɗin wato me ake cewa tsakanin ƙasa da saman abin da biyar sannan ita ma haka tsakanin ita da ta gabanta biyar ita ma haka biyar ita ma haka biyar ko kowace akwai kofa kuma da halittu duk kowace sama akwai masu yi wa Allah bauta ce shi sa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah mawadaci ne ga barin talakai duk wanda ma yake yi wa Allah bauta yayi wa kansa shi ya cuta kanka ka cuta kai masa bauta kar ka masa bauta ba abin da zaka kare Allah da shi wannan dari ta bakwai din to akwai kuma aljanna a can gidan ni'ima kenan da Allah ya tanadi Allah ya mana mai kyau amin wannaru ta hata ardi السفلى a sufla ita wuta kuma tana ƙarƙashin ƙasa ta bakwai a can ƙasa ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu ƙasa ta biyar ƙasa ta shida ƙasa ta bakwai to wuta tana can ƙasa asfala safili ne kenan daman mai daraja ana ce sama yake yi ko wanda aka wulakanta shi kuma ƙara yake yi da wuta tana can ƙasa kuma duk tuntunin wahu ma baka lokata ne Allah ya riga ya halice su da alima Allah ta'ala adada ahlal jannati tuntunin Allah ya san iya gwargwadon adadin yan aljanna wa man a kuma ya san suwaye za su ga aljanna la ilaha illallah Allah mana afwa Allah ka samu a ciki ya Allah ka rubuta mu ciki Allah ka ba mu ciwa shi ya san suwaye masu shiga wa'ada da ahlin nari wa man yadkhuluha kuma Allah ya san iya adadin yan wuta Allah ya san me iya adadin yan wuta kuma ya san suwaye za su shige ta duk illahirin halittar da za su shiga wuta Allah ya san kwaya kwaya guda guda la tafnayani abadan da wuta da aljanna har abada ba za su kare ba ma'ana babu ranar da za ka zo gidan aljanna ka ci ba kowa ma'ana babu ranar da za ka zo gidan wuta ka ci babu kowa kuma ma'a baqa illahi tabaraka wa ta'ala abadan abidin fi dahari ad-da'idin su dai da wuta da aljanna suna nan matukar Allah yana nan shi ne ma'a baqa illah kasa Allah bai kare ba ko to wuta da aljanna ba ba su kare ba har abada har karshen zamani in zamanin zai zo karshe bayan an mutu ayi in an tashi kiyama ana karewa ba a mutu a nan duniya ne ake karewa to wannan matsala ce mai nauyi kuma mai akwai sabanin malamai da yawa a kanta shin aljanna da wuta za su kare musamman da wuta wuta za ta ƙare to ƙur'ani ya yi bayani a cikin 'yan wuta akwai waɗanda khalidi na ha abada ko ko ba ka bane a cikin aljanna ma akwai me khalidi na ha abada me ma'ana khalidi na ha abada suna masu kaddara ma dawama har abada a ciki to kenan in dai suna ciki kuma ai kaga ba za ta kare ba haka ne ta wannan kenan malamai sun sabani dangane da shin wuta za ta kare ko ba za ta kare ba shi ne ake ce da ita matsalatu fana'in nar wato matsalar karewar wuta ko ba za ta karewa inda za mu ta jiro sabanin da maganganun har lokacin tashin mai ba za mu iya gamawa ba amma dai zan takaice mana abin a takaice kuma akwai littattafai da da suka yi bayani akan matsalolin ɗaliban ilimi sai su da komawa ibn taymiya da shi da almajirin sa shaykhul a wato ibn al-qayyim shi ibn taymiya shaykhul islam shi ma din almajirin sa duk suna da wannan ra'ayin ibn al-qayyim cewa wuta ba za ta kare ba an danganta wannan magana a gare su wayin kana wasu malamai sun yi kokarin kore magana cewa wai ba haka bane ibn taymiya baya da wannan ra'ayi malamai suka ce duk wanda ya kore wannan magana to yayi kuskure lallai sun faɗi haka dan suna da wannan ra'ayi din ya yi wannan bayani a cikin majmu'ul fatawa da sauran littattafansa wasu malaman suka ce a'a wuta za ta kare Allah zai iya karar da ita akwai wutar da za ta kare sai suka yi suka raba abin haka akwai narul muwahhidina wutan masu ta Allah ma'ana duk wanda yake da imani sai aiki na shiga wuta aka jefa shi a wuta din kun fahimce ni to ba zai tabbata a wuta ba duk musulmi dai kawai ba zai tabbata a wuta ba ko mun dadewa sai an shiro shi to wannan wutar da aka sa waɗannan almuwahidin ba kafirin ba fa ba kafirai ba musulmi ai kaga akwai musulmi a wuta akwai masu remedials ko many years ba ba two years ko one year ba yawa shekaru da yawa remedials din sai an gama kone mutum an gama wato yi masa azaba iya barnar da yi sannan daga ba tun da dai na la ilaha illallah ba zai tabbata wuta ba ai shi sa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi duk wanda man kana akhiru kalamihi la ilaha da dakhala aljanna duk wanda karshen zancen sai kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna to abin da ake nufi wato ba yana nan wai daga yana mutuwa da kawai dole zai shiga aljanna ba inda ya yi la ilaha illallah to albishir ne insha Allah ko mun dai karshen tika tika dai tik sai ya sai ya je gidan aljanna ko da ku an shiga an jefa shi ya dan yi ruman haka kun gane wannan in dai ka ce la ilaha illallah ba wai yana nuna cewa idan mutum ya ce la ilaha illallah in ya mutu yana la ilaha illallah ba za a sashi a wuta bane ba zai iya yiwa a sashi zai iya yiwa a sashi zai iya yiwa kuma din ba a sashi ba amma dai tabbata wuta ba zai tabbata ba to irin waɗannan mutane da suke da la ilaha illallah suke da musulunci kuma aka suka laifi na zunubi aka sa su a wuta watakila azzalumai ne fasikai ne mazinata ne yan luwaɗi ne mashaya giya ne kaga duk zunubai ne ba shirka ba banda shirka an mutu mutu yana shirka kan nan wuta ne har abada wa man yushrik billahi fa annama kharra min as-sama'i فتخطفه الطير أو تهوي به fi Makanin مكان سهيق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ma دون ذلك لمن يشاء in dai shirka ne aka mutu ba a yafewa to waɗannan masu eh, musulunci din akwai lokacin da Allah zai kwashe su a cikin wutar gaba ɗaya to wannan wutar ta su idan ka je ka za zaka tarar sai dai ka je karan kwanan ne yake buga gau gau gau iska tana buga wutar kawai oho kun san wuta kowa da ɗakinsa ba wani baya kurawa wani a wutar jihar ba kuna da man takurwa yake a haɗu kowa da ɗakinsa kowa da ɗakinsa je ka ta birgiman ka kai ka kadai a ciki Allah ya tanadi irin nasa shi yasa malam in dai baka ba Allah ba kai asara ai ba karamin kuskure bane mutum ya wayi gari ba yayi wa Allah ibada kaga mutum musulmi yana sakati da sallah eh ko kaga ana magana addini yana izgilanci da addini eh bai dawo da addini ba ko a kasuwarsa ko a aikin gwamnati ko a menene ko a menene wata ran aka yi wata mutuwa kwana kwana na wani mugun hadari da aka yi in na nan ana wajen dutse da daddare muna dawa wani ba Allah ya zo ya faɗi ta faɗi a mota kurin ba a wani wani ya tsalla kuma sanya mai mota suka ɗebe shi shi ma ya ɗebe su mota ne ta rika dungurawa ta fito da su ta mundo ta nike su take ba a wani tun karfe goma ya mutu aka ajiye shi ina jin ya sai mu dai anya ta rubuce wuce muka gansu sai wajen ƙarfe goma na dare ma muka je muka fitar da su muka yi musu wanka aka fitar da su daga asibiti wallahi ma nan kaga dan adam subhanallah a ce suka jefa da shi asibiti ka san jefar wako wallahi jefar da shi kuma suka suka jefa masa suka kari ganyen darbejiya suka suka lullaba masa ce kai to in ma za ka mutu ka nemi Allah ya kashe ka a gidanku kana cikin gata na'am je jefar da kai kai wani hadari a wani gurin da ba a san ka ba a nemi gawar ma a rasa wayar ma wani ya ta aka nemi ta aka rasa to wa identification abin da tsayi kai ya fashe harshe ya fashe an abin wallahi ba da daɗin ji bayan Allah malam tun goma na safe sai goma na dare muka tona kabari da torchlight aka sace mahallin shahid a ciki shine wai wani yake cewa kaga wallahi ni yanzu dai yanzu na gane ai gwanda ma mutum ya kimtsa ya rinka ko ina zani wallahi da ID card zan ka tafi nake ce da shi shirme ID card din me ka samu ID card din akida an faran bai wai shi yanzu yana ganin ba identification ne sai yasa wannan nace ai wannan wahala mai sauki ce wannan yanzu haka wata kila dan aljanna ne wannan din eh amma dan kan yawo da ID card wai zan ka koyi wayata zan rinka yawo da ID card dina dole sai na rubuta takardu na rubuta ga lambar waya in case of emergency zai rinka yawo da takarda ta emergency jihu kullum wai saboda ko in case ko wani abu zai faru kaga dan adam shi tunanin da yake yi ya yayi wa kansa tanadin cewa in ya mutu ga inda za a buga waya a zuwa da gawarsa amma bai yi tunanin yaya zai shirya je game da Allah ba idan zan zo ne ma cin ne kafa sai ka game da Allah wallahi ko kifi ne cinye ka sai ka je ka gamu da Allah Allah yana buƙatar kimtsa wallahi kimtsa kimtsa kimtsa kimtsa to Allah ya mana mai kyau to um, wasu sun ce wutar za ta kare wacce ce za ta kare wannan ta wutar usatul muwahidin kenan masu saban Allah masu abin nan yau babu ruwa ne a masallacin nan kam ne in san ni da kofa akwai bambanci ka san magana tana da wahala ina ina kai magana kun kun fahimce ni kaga tunda mai la ilaha illallah ne ai bai tabbata ba to wannan wutar ita ce za ta kare to kafirai fa suna nan mushrikai suna da wama ce shi sa ra'ayin cewa wutar nan ba za ta kare ba ta yafi karfi to aljanna ku dama ah, to idan aka ce aljanna ta kare to ina za a kai su ina za a kai su kaga ba ga wani kenan ko akwai masu malaman suna cewa ma duk ma wata halitta ma sai ta kare gaba daya komi ma zai kare ba abin da bai zai kare ba wai saboda wai wai kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wannan kuma ba haka bane ba ai a duniya da abin da yake a duniya zai kare sannan su a gurin su a fahimtar su babu abu mai dawama sai Allah to shi suka ce komai zai kare wannan ra'ayin su jam ibn safwan ne da wasu cikin malaman mu'tazilawa wannan batacciyar magana ne imam al-qurtubi ya tattauna akan wannan matsala din ta wuta za ta kare ko ba za ta kare ba a cikin littafin sa mai suna at-tazkira kuma ya mayar da martani ga waɗanda suke cewa wuta za ta kare wuta za ta kare da ka an samu dama sai a koma a duba a gani wuta dai tana nan kuma aljanna tana nan kamar yadda malamin yake faɗa wa adamu alaihi salam ko mu imani da Annaba adam alaihi salam kana fil jannati al baqiyati al makhluqati da Annaba adam ya kasance a cikin aljanna wanzajjiya alittacciya ya ce al baqiya al makhluqa ne wanzajjiya alittacciya saboda akwai wata magana fa ukhrija minha ba'da ma asallahu azza wa jalla sai aka fitar da annabi adam bayan ya saba wa Allah aka fitar da shi daga cikin wannan wuta din daga aljanna shi anan malam ya faɗi wannan ne saboda akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa ai wutar ma ai aljanna da annabi adam ya shiga ba original aljanna bace kamar ya ba original aljanna bane suka ce wata aljanna ce dai daban kawai suka ce aljanna original in an shiga ai ba a fita <laughs> da haka wannan ta yi ta ƙari to wannan magana magana ce mai rauni ba haka bane aljanna ɗin ta hakika ita ce Allah ya shigar da annaba Adam da falalarsa kuma ya fitar da shi da adalcinsa kuma ya yi masa ne wannan don jarrabawa da shi da zuriyarsa gaba daya asalin yadda abin yake asalinsa da Allah ya halicce shi yana gidan aljanna shi na na hawa a ciki suke rayuwa da ba dan matsalar da zamu zo faɗa nan gaba da ta faru ba da dukan mu insha Allah da muna can to amma kuma wani babban makiyin mu ne ya je cutar da babanmu annabi Adam ya fitar da shi shine shedan ka san dama akwai dan conflict tsakanin shi annabi Adam da shedan ko tun a wajen sujada da aka ce masa yace sai ba zai yi ba ya zama kafiri to sai ya ce shi ko sai ya yi masa bakin ciki ya fadda shi daga gidan aljannan ba to da Allah ajiye sa gidan aljanna da shi da na hawa suna rayuwa sai ya yi musu jarrabawa ya ce ga wata bishiya can kar ku taba ta wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha رغدا حيث شئتما ولا تقربا shajara الشجرة kuna من الظالمين ya adam uskun anta zauna kai da wazaujuka matarka aljanna ta ku zauna a gidan aljanna ku ci ku sha ku koshi abinci a yalwace komi ba birki amma ga can wata bishiya wala taqraba hadhihi shajara kada ku fuskanci wacce bishiya kada ku taba ta kada ku kusance ta in kun yi haka bata kuna min za ku zamanto cikin azzalimai da kuka zalunci dawo shaitan ya san Allah ya musu wannan umarni fa zallahu shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi a wata ayar shaitan ne ya ce ya zo ya same su ya ce ba zan nuna muku ba wata bishiya wacce take shajaratul khuldi wa mulkin la yabla in ba ku labari in nuna muku wata bishiya in kun ci in dai kun ci wannan itaciyar bishiyar shajaratul khuldi ce bishiya ce ta tabbata ta dawama a gidan nan kun ga gidan daɗi ne to in kuka ci wannan ganyen bishiyar shi kenan ba ku taɓa fita ba kuma Allah zai ba ku mulkin da baya tsufa babban mulki mulki mai matsayi fadallahu ma bi ghurur ya nune su ya nuna musu wannan bishiyar kawai sai ya ce ku ci annabi adam na hawa fa aka lamin fa? فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين kawai shi zai yi ba aka lamin ha kawai sai suka ɗauki wannan itace sai suka ci suna ci sai Allah ya yi musu wato sutura da ke jikinsu kawai sai al'aura ta bayyana sai suke neman kama itaciya na gidan bishiya suna lullube gaban saboda kuma duk wanda ya keta dokar Allah to ya keta suturar da Allah ya masa kenan dan malamai suka ce duk wanda ya shiga saban Allah to kamar wani sutura ce da Allah ya masa yake yage ta yake yagewa فبدت لهما لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما min ورق janna. can sai Allah ya kira su wa nadahuma rabbuhuma sai ubangijin su ya kira su kama ce ya adam da hawa alam an hakuma an tilkuma shajara yanzu ba na hana ku ba daman nace kar ku ci wacce bishiyar kuma na gaya muku wa kullu kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin kuma nace muku shaytan makiyin ku ne qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu in baka gafarta mana kai mana afuwa ba mun zama cikin asarar ruta ba قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه فتاب عليه Allah ce ku gangara ku sauka ku fita ku waye Allah ne ya fidda su amma ta dalilin shedan ku shikenan yace ku je can ku zauna a bayan kasa lakum ma fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila can za ku je ku zauna ku ci gaba da rayuwa zuwa wannan lokaci gajere to shine annabi adam kuma ya sauka aka yi ta haihuwa har aka same ni aka same ka to kaga waye ya mana illa to shi sa Allah ya ta faɗa cikin Qur'ani yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaytan maki ne gare ku kurke shi maki a inda an ce ma shedan shedan kawai ku rike shi maki abokin gaba in ba haka ba kuma wallahi zai halakar da ku to mu imani da wannan abin da ya faru kuma annabi adam yana cikin ni'ima Allah madaukin sarki ya fitar da shi bayan ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan yake nuna cewa dan adam Allah ya yi shi daman zai iya daidai zai iya sabo amma alhamdulillah fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Allah ya yafe wa annabi Adam wannan ba za a zo ana binsa daga baya ana zargin sa a ce ai yayi kaza ai kaza da mu inna huwa tawwabur rahim to sai mu kuma yanzu ga muna muna tafafatawa ko za mu kai labari ko ba za mu kai ba kaga ya koro kakanmu daga gidan aljanna ya biyo mu duniyar ma kuma yana tafafatawa da mu shi shedan kenan bai kyale mu ba lailin ha kun fanci wannan wal imanu bil masih dajjal sannan kuma ai imani da masih dajjal shine shafan dajjal ko yawwa to wannan dujal din maganar tana da faɗi za mu yi bayani insha Allah za mu yi karatu cikakke akan dujal sifofin dujal yaushe zai bayyana waye zai ja a ina zai bayyana ne yi maganganun malamai akan insha Allah wata mai zuwa abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rahim salatu wassalamu ala rasulillahi وعلى آله وصحبه والتابعين wannan ba Allah yake ce assalamu alaikum gaisuwa irin ta addinin musulunci da fatan alkhairi ga malam tambaya ta shine ita ce ko tambaya ai mace ce ko malam menene hukuncin masu liƙa sunan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan mota akwai wata stika ko wani abinan da ake sawa yanzu la ilaha illallah muhammad rasulullah a jikin mota to tambayar anan kafin na bada ansa akwai wani abu na wulakanci ne a kai na'am jama'a da inda mutum ya sa la ilaha illallah muhammad rasulullah bayan motarsa akwai wani abu na wulakantar da sunan Allah akan je me akan je wuraren da bai kamata a je ba kamar mi <laughs> to kai yanzu ba ka haddace wani abu na qur'ani ba ina ne ba ka zuwa ba kana zuwa gidan bayan gida ba ma ba fa ina nufin gidan banza ba ko yawa alayi hal in dai ba an yi shi ne ni a fahimta ta in dai ba an yi ne dan a wulakanta qur'anin ba kuma babu abu na wulakanci a ciki ba laifi ne. nuna sha'ari ne na musulunci ba ana sawa ma yanzu wannan ba gashi ba a cikin masallaci ko da ke wannan yana cikin bidiyoyin da ake yi a masallaci rubuta ko ya kuri ba dan bai halatta ba ba a ce ai ba kar ku ga dan an sa masallacin annabi an yi wannan la yaju aka malamai suka ba da fata yana cikin kurakuran da aka yi ta a masallacin manzo Allah wannan rubuce-rubucen da aka yi har alburda ma akwai a ciki wannan tun zamanin turkawa da can da suke rike kasar su suka sa ake wannan kwallace kwallace su kuma kuma saudiya lokacin ba sa so su yi wato su shiga intervening akan wasu abubuwa da yake masalihul amma ne na mutane gaba daya ala'i hal ni a fahimta ta babu wani haramci a kai ban da wani dalilin zan ce haramun ne a fahimta ta ba laifi ba ne sai dai in kuma ya kai abin ga wulakanta ko ba ka bane in sunan Allah zai wulaɗanta to kaga bai kamata ba amma dan mutum ya sa shi'ar la ilaha illallah muhammadu sallallahu zai sa ma wasu su ta karanta kuma samu lada Allah muna roƙon malam ya ƙara mana lokacin karatu Allah ya saka amin to Allah ba mu lokacin ya ba mu dama wannan dan ma karatun da ƙyar nake zuwa kawai dai ba yadda zan yi ne Allah zai ba mu lokacin muna fatan in Allah ba mu lokacin mu zo mu kara kuma kuma Allah kara muku himma ku rinka zuwa karatun da wuri ba ba sai san a kara ma karatu kuma kullum malami ya riga ka zuwa sai ya jira ka ba sarkin himma kenan insha Allah muna fatan Allah ba mu dama din zamu kara bi idinillah abubuwan ne ayyukan ne sun yawa kwakwalen sun yi kaɗan shekarun sun yi kaɗan kuma aikin ya fi kwakwalwar ya fi karatun ta fi damar da ake da ita ga nauyi idan da mu Allah ya sauya da Allah ya samu cika da mu am wannan ba Allah ke cewa dan Allah malam da gaske ne wai ba laifi mutum ya karanta alqur'ani ai wai da laifi mutum ya karanta alqur'ani a kwance waye ce da laifi me laifin ko a kwance ko a kishi gida ko a yayin da gida karanta alkur'ani ya halatta kamar ka ce sai ma illa ka ce daukan qur'ani kana karantawa ba laifi bane dan kana kwance ka rike qur'ani karanta karanta ba laifi bane sai dai a iya cewa dan girmama shi ya kamata ka zauna dirsha dan girmama shi amma ba za a ce dan ka karanta qur'ani a kwance ka wulakanta shi ba yanzu wani a kwancen ya fi jin daɗin ya karanta wani kuma ya gaji da zaman wani yana da basir wani yana da larura na ce mutane abubuwa haramun ne idan babu dalilin da za a haramta musu da Allah malam macen da aka sake ta saki daya za ta iya aure ne zai hana mijinta ya sake ta saki daya ko tana so ta rabu da wannan mijinta a wani daban ya halatta ya halatta matukar bai mayar da auren ba a ta gama idda ba idan mutum ya sake matarsa sake daya yana da daman ya dawo da ita tana so ko ba ta so wasu ba ta gama idda ba jini uku ko wata uku amma idan ya gama to sai dai shiga layin masu nema shi ma zai fakin da dan babur ɗinsa yana sallama in ta ga dama ta fito in ta ga dama ce ba ta da haka ya halatta idan ya auri mace ya sake ta ta gama idda ta auri wani ba laifi ba ne kada ya ce ya dawo da ita kuma bayan idda kana da yancin ka dawo da ita ne idan bata gama idda ba tana jini jini uku in ba ta jini wata uku kuma nan ne ban gane ba ko ta kula wani wani na waje wanda ba muharramin ta ba ko ta kula ne ko kuma ko ta kula kake so ka ce ko ta kula wani wanda annabi wajen da ba muharramin ta ba ban gane ne ke so ce ba to na biyun da yake ɗaukan ma'ana ko ta kula wani mana ya halatta ta kula wani na waje da ba muharramin ta ba ina in dai ta gama idda ba su gaisa da wani haka gaisuwa wanda ba ta fitina ba ko ta je gidan unguwa ko gidan wasu haka wannan ba laifi bane tana da yanci ai da ta gama idda amma in bata gama idda ba tana nan a daure bai halatta ta yi wannan abubuwa ɗan ba wannan shi malam dan Allah aikin force turanci ne force amma ana nufin aikin damara yi kokari da Allah kada turanci ya cinye mana wasan gaba ɗaya kuma mu ba turawan ba mu kuma ba hausawa ba lafin iri wa lafin fil nafiri ba mu ga tsuntsu ba mu ga sarko in za a yi turanci a yi turanci zalla in kuma za a yi hausa a yi hausa zalla aikin damara kenan soja dan sanda immigration custom ko mobile ko prison service ko civil defense ga su biyu da yawa aikin damara za ta iya yi gaskiya a tsari irin na wannan zamani irin na wannan kasarai na wannan zamani da yadda ake tsari waɗannan abubuwan na gaya mana a yadda abin ke tafiya bai halatta mutum shugaba namijin ma irin abubuwan da ake alal larurar shi yake shiga saboda akwai abubuwa da yawa da ya saba addini amma an ce namiji ya shiga saboda da larura ana samu ana gyara ana rage wasu abubuwan shigar ta fara ta shigar don mun zauna kuma ba nan za su fi yawa kun fahimta akwai abin da malaman su yi suke ce da shi irtikabu a kafin zara ne daukar cututtuka ne guda biyu wannan abin cuta ne wannan abin ma cuta ne kuma dole sai ka yi ɗaya a cikin guda biyu nan cuta dama cuta hagu kuma ba yanda za ka no way out sai ka aikata daya ce to malaman usulu sai suka ce sai ka duba a kafu wanne ne cutarsa ta fi sauki wace ce tafi karancin cuta to yanzu sai mu ce shiga soja kin shiga soja ko shiga soja a tabaranmu na hangen nesa na shari'a akwai cuta a ciki ko saboda akwai sabawa Allah da addini a ciki tun daga course da training da yanda ake wa mutane da waye ne da ikhtilali maza da mata da tsiraici da abubuwa ne ga sunan da dokokin ma ko kin shiga soja cuta ce cututtuka da yawa akwai illoli da yawa to da wacce da wannan wanne yafi wanne ne musulmi za su fi cutuwa kin shiga to a bisa wannan ka'idar sai ka haƙura ka aikata wannan cutar ka fa'ida sai ka sai ka sai ka ainihin wato shiga shigan ya fi tunda kin shigan ya fi illa ko to sai ka shiga din to a wannan babin tsakani da Allah ina nufin maza kenan ina nufin ne maza nake ne to mun samu labari yana daga cikin sharrin mahukuntan ƙasar nan musamman kafirai arnan nan da suka rike makogoron ƙasar nan a yanzu an yi kulle-kulle an yi shige da fice kun fahimta an yi kulle-kulle an yi shige da fice cewa yaya za a yi a murkushe arewa da hausa fulani da musulmin arewa ta hanyar jami'an tsaro samun jami'an tsaro masu yawa sama da nasu sun gane yanzu yan arewa suna ta kokarin shiga soja dan sanda a na sauran bil munasaba ma dan sanar da ku a yanzu haka dana ana sai da form din NDA ana sai da form na uh, military school Zaria da air force duka ana yi dakan ɗalibai maza maza masu himma a saya a je a cika a dogara ga Allah ko wanda ya sai yana da wata yar hanya sai ku kokari ku je ku kar ku bar wa arna su je su shiga su ana gaya musu mu ne ba a fada su a coci ake gaya musu mu ko da ana maka je wani matsalaci ka je suna yi wannan abu wani abin ne daban kawai da mu ba to anan abin da muka samu labari shine ya shigo da wata ka'ida wata doka ta ba da dama wa mata su shiga soja da yawa a wannan shekarun masu zuwa za a ɗebi mata sojoji da yawa nan kwana-kwanan nan saboda sun karanta sun karanto sun leƙa sun leƙo cewa 'yan arewa ko 'yan sanda ma ba bari matan ku shiga 'yan sanda da wahala su gama ce 'yan sanda da wahala su gama ce soja musulma dai 'yan arewa hausa fulani to bari su yi amfani da wannan dama su matan su ko sun shiga soja ko ba su gama wannan sojojin gona ne kullum suna cikin wahala ne da bari yanzu za su shigar da sojoji da yawa oba mata za su yi wannan ne don su karya ku kuma idan an daidai su din za a tuno muku sunan su ta azabtar da ku ko mace ce sai ta ta ma azaba da dan kwaninta da komai da gashinta kana gani da bindiga sai ta rafka maka kana gani kana kana yalla bai ya kike haka to bina ala hada gini akan wannan Allahu shahid Allah ya sani ya zama larura in hana an ce za a ɗauki mata sojoji to maza maza ku tura cikin ku mata da suke da sha'awar suna ga za su iya yi to a tura su je sai kuma musamman an ce training din ba irin na maza za a yi musu ba daban ne to gaskiya a shiga dan gaskiya bai kamata mu zuba ido mu kyale a zo a komai sai sun bace fa a kasan nan komai yanzu shirin da suke kenan komai sai sun karbe shi wallahi a hannu sai kun zama bayi dama ba san ja faɗa sai sun mai da kuma masu yan rake mahauka yan dako yan acaba masu shara masu tsince kasuwa wallahi abin da ya faɗa kenan kuma sun ɗauko hanya ko wannan zaben da nake nuna mana ikirma abin da aka yi a sashen da aka yi sun mana zafin tinkau a rijistar nan nan lagos aka faɗa ta ninka kano population ɗin kano state ya fi lagos amma lagos tunin sun ninka kano miliyoyi yanzu su zaɓen nan yanzu haka da daddaren nan kacin zaɓen nan suna ta yanka shi wallahi har sha biyu na dare kai akwai masu kwana a kudu da kai ma na karanta a jarida akwai wani guri ko a bayansa ko a ina ne a cikin daji ne ma aka je aka sanar da injunan kawai a daji sai daji manoma mutum yana gona za a ji shi a je a yanka masa kaji maza da mata yara da ƙanana ba wani wanda ya ci ba ruwansu da wanda ya ci kawai yi wa mutane su yi mugun mutanen mu ne nan ba ruwansu da yawa kuma yanzu a nan dan Kano a nan Kano a nan Jigawa a nan ina ne kana gani kana aiki da karne kofa zai zo matar aure za ta fito da gida kullum da ya ganta sai ce goma. wanda ya ce za ta fito da ƴaƴanta fa sai ke mata wai mace da aurenta da ƴaƴanta sai ce bare mata ba saboda suna da manufa sun dan kofan da abun sun lalata abun a kudu an yi nisa an yi miliyoyi amma mu nan a yanzu ina ina ji anan tudun wadawa bai wuce kwana ɗaya ko biyu da fara yi ba akwai ƙauyuka da muka yi irga da zuzigawa ne kano ne wallahi ba su wuce kwana uku da fara yi ba to wai dan ma an ce an ƙara wannan sati ɗaya ne to su kuma suna can suna ta dubulin suna ninkawa ga injinan da ka sace suna can suna ta bugawa da su wannan injinan da ka sace duk karyar banza ce Najeriya ne ba abin da baya yiwa kasa ce da ba a girmama kotu kasa ce da ba a girmama doka shi kansa shugaban ya karye dokar kasa kotun ba abin ba ba girma kan alkalin ma shi ma yana kare dokar kotun lauyoyin ma ba sa ganin mutuncin kasar kasa ce wanda take kawai harbaci da karabici ne ake rayuwa a ciki ba abin da ba zai yi ba a Najeriya ko sun sun riga sun gama lissafawa sun tana yanzu ka duba wani abu fa ka duba irin yadda ake ta daga pdp amma wallahi wasu damu ba yanzu yan pdp ba sa farautar federal dai a federal ba sa farautar kowa ba sa neman haɗin kai da wata jam'iyya ko su ce bari su jawo ANPP a haɗe ko bari su jawo cpc a haɗe ko su bari su jawo ac a haɗe ba sa yi su ba sa farautar kowa kawai zai yawo on their own ya gunci sai on their own kawai saboda kawai gani suke gwamnati ta su je za su tarbe ta saboda bakin zalunci kuma fitar da ake tun kwanaki da suke aka yi wannan zaben daga yin zaben nan na zaluncin nan da aka yi aka ba mai malafa ya ci firamare sam a ranar washe gari mutum dubu talatin da tara suka fita daga jam'iyyar filibe a ranar kawai banda ma yanzu zuwa yanzu statistic din mu san me zai bayar ba Allah ya karya su da haka idan idan aka duba irin waɗannan matsalolin gaskiya idan aka fitar sanarwa cewa za a ɗauki sojoji mata ko 'yan sanda ko a tura wanda ake ganin za su iya yi kasan ra'ayi ne akwai wanda za su iya yi akwai wanda ba za su iya yi ba to akwai wanda matan da za suna da karsashi kamar maza suke sai a tura su je su ma su je su yi addinin Allah hidima kullu ne amadu ala shakila take kowa ya je ba da gudunmuwarsa ina fatan kuna fahimta da haka in akwai buƙatar haka din an ga akwai cutar da addini idan ba a yi ba to lallai a je a yi wannan shine abin da ya kamata a kula da shi wannan kenan sai wanda yake cewa malam zaka ga wasu suna cewa wai idan dai mutum yana son annabi to wai komai ka aikata ba laifi ba dan Allah wai idan mutum wai yana son annabi wai duk abin da ya wai ba laifi to wannan kuma daga wani daga wace aya ko daga wani hadisi to mu za mu faɗi hadisan da suka ta wannan magana manzo Allah wata rai kirana na Aisha Fatima yake ce da ita ki tambaye ni duk abin da ke so a cikin dukiya ta zan baki amma fa ni fa ba zan wadatar da ke da komai a gurin Allah ba zan tashi ba akwai wanda ya ce ya fi na da Fatima san babanta to cewa ni ba zan wadatar da ke da komai ba a gurin Allah ba zan wadatar da ke da komai ba wajen Allah ki tsaya ki aiki kullum idan haka ne me yasa da suke yin sallah suke azumi suke tafiya jihadi ake kashe su tunda dai mutu suna son manzo Allah ba yasa hakura ba su cigaba da kafirci wannan magana ma sunanta magana banza kai wai kace kana son manzo Allah wai kai abinda kake to in dai ka ce kana son manzo Allah kuma ka aikata abinda da dama to ina sunayya alqadi iya mai ashawa cewa alamatu ma'abbatihi ittiba'u athari sunnatihi alama kana son manzan Allah ka bi gurbin sunnar annabi duk abin da annabi ya aikata to ka bi shi alamar sa annabi kenan amma yanzu yan bid'ar garin nan wai sai a ce wai tunda kana son manzon Allah wai komai ma in kai wai ba laifi wannan shirme ne wannan ba ba daidai bane ba ba yanda za a idan ka ce kana son annabi to ka aikata abin da ga dama to ina soyayyar to bari zai fashe ma bakin in dai kana son annabi to ko ba za ka aikata abin da ka ga dama ba kawai kenan dan ba sa haduwa diddani la yashami'ani kishiyoyi ne guda biyu ba sa iya haduwa kana sa annabi to zaka bi Allah ne bin Allah ko dole ka saba wa ra'ayinka da abin da kake so kai haka bin manzon Allah dole ka saba wa ka'idarka da ra'ayinka ba wai annabi ne zai tursasu ya bi ka ba a kai ne zaka tursasu ka bi annabi to wannan ma ai ya zama kenan ma ana tuhuman Allah ma akwai injustice a cikin kenan to idan har kai ka ce kawai kana son annabi ka aikata abin da ga dama an baka idan aljanna to da wani dalili Allah kuma zai azaba wa kafiri ina shi ma saban Allah yi shi ya saba wa Allah shi bai da musulunci kai kuma kace kana da musulunci kai ma ka saba wa Allah to me aka yi wannan ba daidai bane da haka da Allah wannan magana a watsar da ita kuma kada a yi aiki da ita kuma wanda ya faɗi wannan magana ya faɗa a wani hadisi ne ko a wani aya ne ko yanzu lokaci yayi da ba wani wanda zai yi mana roman baka kawai mutum ya zo da meka da surutun banza yana gaya ma magana ba ta da asali ya gaya ma a ina ya ciro ta ya ba ka reference ya baka authority ya baka hujja ya baka dalili a ina ya karanta wani malami ne ya faɗa wani littafi a wani hadisi a wani asari sannan malam ya kamata a ƙara jan hankali a kan zaɓe in eh, to abinda damun malamai suke ta faɗa ba za mu daina ba shine hadisu sa'a din ai abinda ake ciki wajibi ne yanzu ba mu da yakin da ya wuce wannan yakin zaɓen nan yanzu ba wanda ya wuce wannan Allah kuwa saboda musulunci ne zai wulakanta in ma ka zauna kace ba za ka yi ba kana gani za a zo a cutar da addinin ka ta hanyar ka na'am ah to ku yanzu kuna ganin ku musulmin Najeriya saboda kuna kishin addini kun ce ba za ku yi ba za a ki kaddara yanzu mu ce mun yi zuciya mu ce mu ba za mu yi demokradiyyar ba ko ba za mu je mu yi zaben ba sai a ki yi za a yi kuma a haka za su mulka ku lokacin ne ma za su samu damar yi kuma su mulka ku kuma su yi jiniya dole ku sauko ku ba su hanya kuma su rike gwamnatin kuma dole ku musu da'a za ku daina aikin gwamnati ne ba za ku daina yi ba to kasar ba akan tsarin musulunci take ba da aka sai mu yi hakuri iya dan abin da muka samu mu shiga mu kokari mu yi abin da za mu iya yi da gyara Allah ya ga iya kokarin mu gyaran kuma in abin da yake mai yawan ne watakila ya zo daga baya ƴaƴanmu ko jikokin mu sai mu din ba mu ce ba za mu iya yi amma dan kun ne jiki kun ba za ku yi ba sai a ƙi to idan kuma ba ku zo kuka yi din ba nasara musulunci zai samu ci baya zai samu kaskanci zai samu da haka dole ne dan min babin taimakon addini da zawa addini mutane su fito kwansu da kwarkwatansu yanzu kun ga abin da ake faɗa gashi ne yanzu na a cikin wayata wani dan uwa mun text yace wallahi irin irin irin yanda aka aka hasashen abin bai da kyau da kyau sun mana nisa sun mana fintin kau to kuma da ƙura'an ne za mu jefa shi ko wannan arnan da kuke gani ya shirya wannan abu yana nan da masu zuga shi ko ma me maza a tunda ya rena muku wayo ya rena muku arziki ya rena mana sarakuna ya rena mana malamai ya rena yan siyasan mu ya masu kuɗin mu ya rena manyan mu ya rena manyan sojojin mu ya manyan yan sallan mu ya rena duk wasu manya namu da kasani. yanzu army a ƙasar nan a najeriya wanda bai wuce 20% ba ma in ya kai ma a ce wai shine zai zo ce zai danne musulmi wai mulka ce yadda ya ga dama mu muke da majority ba tamanin bisa ɗari ba tamanin da wani abu ba mu ne ba a najeriya ne nawa ne arnan amma yanzu wai yanzu mulki ya ya komo hannun arna mun gagara karba kuma abin da ya fi komi ciwo shine dan uwanka ya zo yana masa yaƙi dan ya hau wannan shi ne abin da fi komi ci wallahi wannan hawan jini sai buga mutum ya mutu Allah bagin cikin ya wuce yadda kake tsammani wallahi tun daga zafin firamare sunan kun ga yadda al'amuran suke ba a fili aka zo aka ɗebi gwamnoni marasa manufa mutanen da damun ba su da addini ba su da kishin al'umma su ba sa ganin darajar kowa saboda suna rayuwa ne da mutane mutane sun mai da mutane 'ya'yan kaji kawai da sun yi raba raba kaza kaza kaza yanzu da ina aka bugo min waya a wata jiha wani babban azzalimi da ya zai zaɓi wannan arnan kuma suna nan suna so su ba wannan arnan ƙura'a a jiya su suna nan suna raba malamai motoci motoci wani ya bugo min waya suna fata na ce amir aka samu wasu yan uwa suke ta zanga-zanga a gari suka ce wallahi malam wani in baka mai da motar nan wallahi baka zauna a garin nan ba sai ka mai da ita ita shara amir shi ko wani malamin da aka zo aka ce mai ce gaskiya maganan motar nan in dai kwata ku sai su mayar zan saukan ba ku shugabancin ku da ya mai da motar wanda shugabancin da ka dora mai na addini ya haƙura a bashi da motarsa wannan shine babban akara maka lawon su ba a garin kuma kawai saboda wai shi wancan a bashi dama su zaɓi wannan mai malafar a nan nan ne ba ba nesa ba nan jihar gombe suna nan sun fara raba malamai motoci ba ku ɗaukar motan ku je kofar sa ku sa mata fetur ku kone kafira tas ku kone ta wallahi tallahi wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya ji jibinci kafiri wallahi shi ma ya zama arni Allah wanda ya ce ya riƙe arni shi arni yake so ya danne musulmi ya ɗora arni wallahi arni ne cikakke wannan ko shakka ba ma ya kan wannan kuma waɗannan arna yanzu su suna neman mulkin ne in ka ce kai ba dan addini kake ba to su din suna neman mulkin ne dan addini dan su cutar da addini ga ta nan suna yadawa fastocin su malaman su suna yadawa cewa you we can never vote for a muslim don't vote for a muslim is an enemy to a christian kuma suna alwashin cewa ba za mu taɓa samun wannan mulkin ba daga nan zuwa shekara talatin ashirin talatin ba za mu samu mulkin ƙasar nan ba ka duba ba mulkin kuma namu ne fa yanzu da yana zuwa Allah masana ma yana nan yana raye fa da shi yake kan mulkin fa amma da karfi da yaji a murtsa mulkin an dauka an basu kuma yanzu din ƙuri'ar mu za mu ba kuma ana neman wasu suna jagoranta mu da sunan su gwamnonin mu ne ko na su cutar da mu kazaman mutane samu manufa gwamnonin arewa nan sai waɗanda Allah ya keɓance kaɗan daga cikin su ah? kuma abu mamaki duk jihohin da kuka ji sun cin nan ba mafi rinjayen su duk ba gwamnatin su suka yi kokari ba wallahi jirgin din ne kurum duka har na zamfaran da kuke gani ba shi shi ma mai kula ne mana ma yake kurum delegate din ne duk aikin delegate din ne babu wani guda ɗaya gwamna guda ɗaya da yake gargashin cutar pdp guda ɗaya da ya fito yin yaƙi yace ba zai wannan mutumin ba Allahumma illa bukulan saraki banda shi ma sokoto ba haka bane shi ma ba haka bane ba haka bane kurin yan delegate din ne suka je suka yi ci kokarin su akwai makirci ma? akwai makirci kuma saboda tsabar an raina mutane wayo ko na dama ba sa yi yau da sun fito sun bayyana su ba su ne da ma mun huta to ya zamu yi yanzu yan kudu sun ɗauki ƙuri'a ta zama bindiga to ku zauna ba ku fita da ku da ƴaƴanku da ƙannanku da matanku ba su ɗebi bindigogin nasu ya fi yawa sai su harbe mu ƙuri'a ta zama bindiga wallahi da ita za su harbe mu idan muka tara namu mu kuma mun ga mutanen yuyu ba mu da yawa ba mu da wani amfani saboda har yanzu ba mutanen ba ga suna fitar da matansu ba mata ba sa fita yan mata ba sa zuwa kurin dai samari dai su suke mu dattawa ma ba ga su a wurin ba kuma abin ya zama wani larura ba yadda za mu yi ne larura ne wannan kura da ita ce kurin ta saura mana kowa ya je ya zauna a gida ya saki tambin sai yana jira za ka sha mamaki wallahi wallahi sai sun turo sojoji gida gida unguwa unguwa Allah suna kashe mutane Allah duk manyan manyan nan namu da kuke gani suna da gidaje a Ingila suna da shi America suna da kigala da kasar ta rikice dagawa za su yi amma ga shi ba yanzu yau dan rikici ba yanki a Jos yau dan yanzu aka ana ta dauki ba dadi yanzu aka a Plato yanzu aka ana kashe mutane ga bauchi ta bawa balewa an kashe dan adam jiya shekaran jiya wuta kurin ake kai kurin kan wani abu yara ne suke rikici tsakanin su akan wasan sunuka da yake daman a hargitsa suke arnan an kona masallaci biyar biyar biyar masallaci manyan masallacai guda biyar an kone su kurmus kasa babu ka'ida ba doka wai wannan mutum wai shi zai iya wai mulkin kasa nan saboda mutane dabbobi ne gajoji ne ba su san ma me suke ba fi sabilillah to bare ya ma control din kasar ba da duguri nan jiya jiya din nan mai neman gwamnan duguri wanda aka aka shirya shi aka abin din sa sun harbe shi a gida suka je suka harbe shi kuma yan hamayya siyasa ne ba wani yan boko haram dan yanzu mai duguri duk abin da ya faru sai a ce boko haram ne su yan boko haram in su za su yi za su faɗa kuma in su suka yi za su yi ta yada suke su suka yi kuma dama akwai mugun rikici a tsakanin su a siyasance kuma an samu yahudawa makiya Allah sun shiga mai duguri tunda an samu rikicin addini za su yi ta fakewa yanzu da rikicin addini duk abin da aka yi sai a ce kaza ne dan a kara shafa mutane gashin kaji ba mu ce babu rikicin addini ba mai da akwai amma a a bincike sosai ka san ku ma an kashe wani an kashe wani kwamishina da yake so shi zai ba mawa to wannan nan an gama komai da ba a yi wani firamare ba a yi komai haka kun da yake mugun gwamna an ka samu mugun gwamna an ka samu irin na mai dogon nan to kai fatiya kullum haka ya kira shi ya ɗauko shi kurin ya ajiye shi ya ce wannan shine za a yi eh haka aka yi wasu na nan ku irin na gombe shi ma aka yi tara su mutum goma sha ne suke neman gwamna ya ce ko ku ne ko kuma ku sha mamaki kurin ya ce wani ne nunawa kurin yayi aka bashi shikenan to akwai yan rikici na siyasa dan a yi rikicin ma a ce wani ne to ka duba abin da ke faruwa a ƙasa yanzu a je kofar gida a harbi mutum wajen mutum nawa wasu sun ce wajen mutum bakwai aka kashe kullum an kashe su ba abin da za a yi ga rikicin jos ɗin yanzu yana yanzu rikicin jos ina jin a lissafi ya zaman turi na wajen goma sha hudu kenan ko sha biyar yau yanzu ake yi amma wallahi wannan mutumin ba abin da ya yi yana hawa fa yar aduwa fa ya bada kwangila kwangila yar aduwa ya bada na tonan kogin nan na na fara na na wannan a na kogi wanda za a yi wannan dan wannan wannan na irin na Lagos na gurin sauke manya-manyan jirage za su rinka sauke kaya a samu wop a samu waye da sauransu saboda a samu shigo da kaya ta arewa yana hawa ya ɗebe ya janye aikin ya hana aikin yi mana ana gani manyan arewa suna gani duk abin da ci gaban arewa ne ya lalata shi duk abu kawai ana ta kashe mu duk ma'aikatu da ka sani madafan ma'aikatu gaba ɗaya ya kakaɓe duk wanda yar ado ya sa wallahi ya cire su ya zuzzuba nasa ka duba soja shugaban sojoji dambazon mutum dan kano mai kishin addini mai kishin ƙasa yana aiki successfully bai da wata matsala sojin ɗayayye mai manufa mala wallahi sai da ya zo ka kabar da shi yanzu dole ya yi ritaya saboda kan ne ta ba shi ka'ida ce a sauke shi yanzu ya sa shugaban sojojin arne dan uwansa saboda ko da za a yi juyin mulki shi zai bawa ya zaɓi ambasada ambasada ya nada ambasada ambasada mutum biyar mutum uku gaba ɗaya arna ne yan kudu mutum biyu ne musulmi wannan tun baka ku ba shi na ragamar kenan ana gamawa yana cin wannan primaries din ana raka shi ana ihu a gidansa kwana aka ana shan giya ana zina da mata aka ɗauke shi aka kai shi coci aka yi ta shafa masa kai ana masa cewa kai na jesus ne kai na waye kai na waye ne yanzu kai ka ga wani da ya cika gashi masallacin juma'a ana shafa shi ana mai addu'a zai yi daidai ba shi ba baya son mu baya kaunar mu shi yasa mu ma ba ma son sa ba ma kaunar sa kuma baya mana adalci ba kuma ba zai iya rike kasar nan ba ka duba tunda ake kasan nan ba a taba zuwa lokacin da ake ta barar da ba ba mai ake ta kashe mutane ba irin wannan lokacin wannan mulkin ya kasa yin komai ku gaya mun bom din ɗaya da aka tayar ya dauki mataki ya gyara bai yi ba kuma yan kasar sa yan garin su sun ka fara wannan barnar ko ma waye ma ya zo daga baya ma suka bude hanya aka zo aka yi abinda mun mu san shi a Najeriya ba da a kudin suke sun tsallako sun dawo arewa shi shikenan kuma yanzu sai sun zo sun dora shi ya hau dan kuma ku sha mamaki yanzu daga kudin za su rinka tsallakowa su zo suna ba mu kashi a nan gurin kuma ba mu yi samun kuka ba ku je ku kuskure ku bashi mulkin ku gani Allah ya hada mu da mutane dabbobi marasa manufa kazaman mutane yan kwaɗayi mayu kuɗi ba su da kishin jama'a su ba su da kishin al'ummar su zuwa abuja ku je ku gama zuwa abuja za ku dawo abuja bariki ne kowa sai ya dawo wallahi tallahi sai ka dawo garin ku za ka dawo ko dan sanar ne kai za ka je ka dawo in ma gwamna ne kai za ka je ka dawo in ma waye ne kai in ma shugaban kasar ne za ka yi ka gama ba karamin kuskure za a yi ba kuka ba wannan mutumin mulki mu dai za mu iya abin da za mu iya mu masu wazi wallahi shine iya abin da za mu iya yi in Allah ya sa mun yi nasara alhamdulillah amma ba mu yi nasara bane wa'azin mu zamu dasa zamu ci gaba daga inda muka tsaya dorawa zamu ko su bar mu mu ci gaba da rayuwa ko su dakatar da mu ko su kashe mu ko su rataye mu ko su mana duk abin da su yi mana mun san wannan samun samun nasara ne an shiga hanyar gugwar mai kuma amma duk wani mai sallah a wannan cutar za a ilimin din Allah ya kiyaye kuran in dai wannan mai manufar ya ci wallahi za ku gane kuran wallahi ba wa'ayi ake mana ba amma dukkan mu'ashirat alamu sun nuna za a yi rashin mutunci ne na keke da keke yanzu ga sunan da wani da wani da shekarau da da ribado da buhari ana nan ku tsaya ku yi wa kanku kiyamun eh, laili ku rufa wa kanku asiri ku tashi mutum daya ku tura shi mana ko kuma ku haɗu ku ce ku tura mutum daya. ku ga mai kuma muku mobilizing mutane duk mu ce yan arewa su zabe ku yan kudin ma akwai waɗanda za su zabe ku da yawa wanda za su zabe ku amma sun yasa su zama munafurci kowa yana duba maslahan kansa kawai yana tunanin roma kansa ku haɗu wani gaba ɗaya kun ci gwamnatin duk ku je ku ci gwamnatin tare yanzu waɗannan mutanen waye yake neman wani abu a duniya da Allah bai bashi ba shi yanzu ba hari ba ba ya shugabancin ƙasan ba duk cikin su akwai wanda yake kukan talauci akwai wanda yake wani abu ne daban amma ku taimaki yan arewa mana gaba ɗaya shiru kake yanzu ana na ana ta tuka ana na sai karshe abin ya zo har ainihin lokacin da tawadin ya kure kurin ga shikenan dole a tafi aka al mutane ta zo ta rabu ba yanzu za mu kada wannan mai malafan kuwa mutukar mun rabu kura'ar mu automatic ci zai yi automatic ci kuma ina dattawan arewa aikin ku kenan yanzu ba wai dattawan PDP ba sai ku kira su gaba daya ku nan da su kuce to kun ga jama'an nan namu ne gaba daya kuma kun ga ga barazanar da muke fuskanta yanzu irin wannan maganganun mu yan mu da muke wa'azi ku kai wallahi barnar da manyan nan suka san wannan arnin zai yi ta ninka wanda muka sani wallahi su sun fi mu shiga damuwa da tsoro a yanzu haka Allah su kira su mana su hada kawo kansu a matashi jami'a guda daya mu buga da mu da su mu gani mun yadda ma munafikan cikin masu tafi can mutane kuma su tsaya wajibi akan ƙuri'a kun ga abin da daman kanin kun yi shahara cewa ba a cutan ku akan akan ba a muku hauma hauma akan ƙuri'a to ai wannan a je a tsaya a zaɓa kuma a sa ido don shi ma zai an tambaye shi yaya matsalar a kasa a tsare ce ƙwarai kuwa a kasa a tsare yana da kyau Ya ce ni na goyi bayan a kasa a tsare in dai ba za a yi rigima ba Ya ce mutane ku jefa ƙuri'unku kuma ku tsaya a irga ku a gaban ku a gaya muku rubuta a tafi da ita kuma a canja a faɗi wani figo da ba wannan ba ma ji. to ku tsaya sai kun yi haka kowace unguwa kuma kowace akwati ne ku bi ta ku bi ta ko ina za a kai ta idan kun yi haka Allah zai taimake mu to ina ma wannan mobilization din za a same shi a duk states din arewa amma gaskiya akwai yan uwa da suna ta kokari a yanzu haka suna ta shiga ƙauyuka ana ta mobilizing mutanen ƙauye don har yanzu wasu mutanen ba su jauro za a ganshi yana kwance ma bai ba san me ake yi ba ba su fito da su ba su zuwa su yi wannan abu da sauransu ana cewa ku fito ku fito ku fito wallahi a nan cikin ƙauyukan Kano state din nan akwai yaran kofas kofas nan da aka ɗauke su ka sani ina suke bi wallahi coci suke tafiya da injinan da bayan su yi suka bi a cikin coci su ta yi wallahi amma mu ba har yanzu ba a samu wanda ya kai masallaci wai ana bugawa ba ya kai masallacin gwasu ana bugawa ba a samu ba amma a kano a ina ne a ina ne a jega ne a nan a nan a nan zamfara ne an kama kuma duk kofas nan da kuke gani bana kofas shi kenan kofas ai an an yi downgrading matsayin kofas ai yanzu a Najeriya kenan yanzu kofas kawai za a iya daukar sai amfani da su wajen barna kawai cuta ga rashin zuwa da wuri yau dan wannan wake ga mai ce wallahi akwai wanda bai zo ba sai bayan karfe daya kuma ya tashi karfe biyu karfe uku yana cikin yi karfe ɗaya sai ya ɗauki injin ya ce zai je caji daga caji ya tafi kenan ba ku ajiye shi ku ɗauko janareto ku kafa janareto duk unguwar zai gagare ku ɗauko janareto ku tayar ku ce juna mana in zai tashi ku ce ba za ka tashi ba sai ka gama mana a nan garin yanzu akwai wanda yake ne ana yi ana yi yazo list yake dauka da ya iya list din da yake so ko da rana da sauran lokacin tashi bai yi ba ba ga mutane suna layi sai ce I've already finished my list ba zai kara ba kuma ana kallon sa za kyale shi ga ofisoshin INEC ga nambobin wayan INEC an ce ku kai kara ba muku ba daidai ba amma ba wayewa ana ta dai cewa Kano Kano ne amma wallahi kauyancin yayi oba wayewar babu kuma kana gani za a zo yarinya a zo a kawo ta mace za a yi mata sai kore ta ce go go ba sai ka da ka ga yaƙi mata ko wallahi tana nuna mana bambanci ba ka ji shirme ka kafa yin komai ka ce da shi ko ka yi mata ko ka tashi a gurin ka ce sai an yi ki zo ki ga layi buga mata ka ce sa mata yi mata dole ka sai tunda bayi da wata hujja bayi da dalili bayi da dalili ya akwai wani dan uwa da ya ne wani ya zo wata kwafa ce ita makasara wata yarinya ta zo ta ce sai ta kwabe sai ta cire hijabin gaba ɗaya ya ɗauko sai ina kallon su ban yi magana ba sai shi ɗayan abokin aiki yake cewa no no do it like that no it's allowed it's permitted do it ita ko mata wannan brokiyo ko takardar ko mene da suke yace gashi an ce in ya fito fuskar ta fito kaza kaza ayi sai shi ita mara ce i will not do it like like that yace sai in na tsaya na ta jira an gani yaya za a yi ko ba za a yi ba kuma sai da ta yi mata a haka din kaga ya tsaya to da rubago rubago aka samu ba za a yi mata ba wai sai ta cire dan kwalinta gaba ɗaya da hijabin a gaban mutane ana gani ana nuna mana bambanci fiye da yadda ke tsammani wato yadda aka dakile harkar qur'ani shi yasa yanzu ake cewa kudin sun fi mu da haka sai kun dace ba makara ba tun da yanzu an ƙara sati guda ku ta binka mutane a ci tura mutane mata su ta fita makota su ta fita unguwa a ta fita kuma idan nan unguwar ana cikowa a tafi wacce unguwar an yi halatta ko ina ka je kai zaben ko ba gaba ne a tafi ga ƙauyuka nan yawanci sa ta gaya mana cewa malam a gaya mutane su ga ƙauyuka babu in sun ka je kai a kauye washe ganin za a yi zaɓen ba ya ka je ka kwana a ƙauyen ba ko a tsaye ba ba jihadi za ka yi ba wallahi tallahi amma ba wayewa yanzu a nan unguwar a nan gurin sai ka ga layi mutum ɗari biyu kana sallakawa can wajen bayan zuwa sai ka je ka tarar da mutum hudu mutum biyar suna bin layi ba wayewa ba mutane su waye su tashi daga nan su je can su yi babu babu da haka ina gaya muku siyasar bana siyasar bana ta wuce yadda kuke tsammani amma kullum abin da muke gudu shine bacin rai kada mu yi abin da zai ja mana bacin rai mu yi iya kokarin mu a nan da ya mu dai arewa musamman nan Kano dai kada kafirin nan ya zo ya samu ta Qur'ani nan gurin ya kamata ku a nuna masa musulunci lallai kuma mu ba masan sa kuma ba wai da wani abu saboda cutar mu da yake yi kuma yake kokarin yayi muna faɗin wannan muna da maimaita ba a mana adalci ne wallahi da zai ga wannan wane ce kai kaddara ma da mutumin nan ma zai ci mana adalci ma in ya ci din ya je a matsayin sa na ya je ya shugabance mu amma ya adalci a kasan to da dan dama dama amma matsalar wato consequences din abinda da zai biyo bayan sun samu dama in gaya maka gaskiya za su gina kafirci a kasar kuma za su karya mu za su kashe ma'aikatanmu mu kamar yanzu a yanzu din yanzu tun zamanin su Obasanjo duk an kashe Kano ma'aikatan Kano gaba ɗaya an kashe ka ta ina ta hanyar wutar lantarki babu wutar lantarki a Kano babu duk wata ma'aikata sun tashi Allah to za su iya tada generator ne suna production what are they going to gain za su gain nothing da ka dole su tsallaka sun koma kudu inda ba a ɗauke wuta da wutar lantarki sannan aka turo mana kwastam a cikin gari kwasan sai su yi ta ajiye mota suna kama motocin mutane a garin nan an yi mota mutum nawa aka kwace a cikin gari duk wannan karya tattalin arziki ne cikin kantin kwani cikin singa an yi ta biyu ana kwaci kayan alhazanmu a garin nan sai da aka yi bikin kona kayan bayan Allah na miliyan ɗari biyu wanda kuma a wannan lokacin a kudu lami lafiya to su ba su ma dukiyar aiki ba su da ma dukiyar ga airport inda ake tasa mutane ake kwanci kayan mutane yan kasuwa suna jin tsoron su je su siyo kaya babu al'amuran sun lalace kasuwanci ya mutu karatu ya mutu ilimi ya mutu muna da bukatar mutum tsayayye da zai yaye mana wannan damuwa da muke ciki to da aka wallahi sai mun tsaya kuma kowannen ku ya zama wakili ne irin wannan sakon ba ya kare ne a masallaci kadai ba ku ta yadawa ku ne samari kuna shiga cikin jama'a duk inda ku je ku ta yadawa kuma kowa a duba rijistar a ga mai kyau ce saboda sun yi wa mutane jabu masu yawa jabu yawanci jabu ne yawanci jabu ne duk wanda ka ka duba hoton nan gefe da gefe babu wannan digo digon bakin in dai bai baki bakin nan mato bai yi ba ba tamprint haka aka yi mutane kamar awaki da ka zo ka tsaya abin nan ba tun ce no no go go go go just take your visa go go go it's okay it's okay sai shi ah, yayi shi kenan sai tafi haka subhanallah da haka da Allah samari muna so ku tsaya kuma lalle ne ku zaɓi musulmi dan ita ce magana musulmi idan Allah ya sa san haɗu muna fatan za su haɗu dukkan mu ashirar da dalilai suna nuna cewa za su haɗu suna nan suna ta mitin cewa za su haɗu Allah ya hada mana kansu ko ba sa so Allah ya hada mana su sai mu haɗe ƙuri'ar mu buga mu gani da mu da su waɗancan kan kuma duk wanda yake so ya zalunci kada Allah ya ba shi ikon yin zalunci idan ko ba su haɗu suka kike to mutane su tsaya su darje su tsaya su darje su ga waye ne zai iya fitar da mutane daga wannan kangin da ake ci waye cancanta kurin ku jefa masa iya abin da za mu yi kenan abin muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kun ci bayan shi Allah ya mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh